sosai muna da zuma na mallaka kun ga zuman take zuman mallaka ne mamatan da mazajensu ba su da lokacinsu ya tashi ga wurin aiki ya je yawo ya dawo you want him to touch you sai ya ce miki baby na gaji I'm tired to idan har kika sha wannan ya having sex da ke mu mata irin yawon da yake kun dai san maza dai ba a hana sun sun ga dama amma ko da zai saki da wata ɗaya mace yana yi yana jin kawai kaman ke ne yana ganin kaman ke ne kun gan shi kun ga yadda yake zuman mallaka ne sannan akwai zuman damuna kusa <laughs> kusa ne ake nufin da damuna kusa wai da tu kenan idan mu da bamu da auren nan idan aka idan ana ruwa sai ka ji ana gomraye maza ku je kwanta mu masu aure ma bari ku je mu kwanta <laughs> to wannan shine zuman weda fotu kun gan shi shi ma wannan ya fi wancan dark in kun kula ya fi wancan dark amma wancan ya fi wannan tick wannan mata da maza sukan sha mace za ta iya sha namiji za ta sha namiji zai iya sha yana sa sha'awa sannan yana ƙara ni'ima sosai